masassarar cizon sauro akwai wani fanni nata wanda yake bunƙasa ya zama to wanda ake cimo da turanci polygraph ko polycomplicate ko polysever mummunan masassarar cizon sauro to shi wannan cuta in har ta kama mutum wanda take yi ga mijin yana wani masasara ko wani ciwon kai da wani gajiya ka jikin ka gababbun ka duka suna ma ciwo wannan haka ne wannan masasara yake samu ya gwada alamun shi to wannan alamun nashi in har ya fara gwada abin da ya kamata mutum ka je gidan likita a gwada a gani in shine a baka magani in ba shine ba a san menene a maganin shi to in haɓa ba ɗau wannan matakai ba aka je aka yi maganin shi yadda ya kamata da gaggawa shine ke samu mai ci gaba ya zamanto mugun masassarar cizon sauro amma wani zaka ga yaro mai zabura haka a yana fita daga cikin hankalin shi wannan musamman ma yara gani kuma ana samun manya masu haka nan ko ko a'a jinin mutum ya rage ko ko wasu cututtuka makamantan haka da yawa kamar su gudan guda goma ne shi kamar harkar masassarar cizon sauro wanda aka ce palu abin da ya kamata na farko a yi rigakafin shi rigakafin shi da ya kamata kamar ana cewa mutum ya rika kwana cikin sange wanda saboda yanzu akwai sange mai magani tunani wanda sauran bai ma kamata ba ya rabe inda kake kwanci to wannan zai sa kai baka ɗaukar masara ai har sai sauro ya zo ya rabu da kai wannan masarar zan sauro waɗansu suna cewa tana taɓa kwakwalon mutum har ya kai don ta hanyar cinsa kuma yana yiwuwa ko da ya warke ya kasance yana da taɓin hankali shi ya gaske lamar abin da ya kamata a gane ita masarar cizon sabro kwayar da sabran take sawa jikin mutum wanda da turanci ake ce ma hematozoyar sanadari ne wanda yake zuwa man ya taɓa jinin mutum wanda ake cewa globule rouge wanda a cikin shi ne jini yake tahiya jikin mutum kuma akwai oxygen wanda daga shi ne yake samu duka organ wanda suke sa jikin mutum yana aiki suna bunƙasa suna ana aiki ya kamata to shi in har mutum yana da masarauran cin sauro wannan oxygen kin shine yake ragewa to in har oxygen wannan ya rage kun san kuma dukkan yawancin kaya da suke cikin mu da cikin organ da oxygen wannan suke aiki to in oxygen kin nan bai isa ba abu na harko wanda yake buƙatar oxygen kuma wanda daga kaɗan ya rage zai samu consequence shine kwallo wannan servo shine zaga abinda mutum yake fara zaka ga yana fara zabra in har ba a ɗau matakai ba kaga mutum yana huta daga cikin hankalin shi akai koma to wannan abubuwan shine ne suke faruwa to in suka faru ka san shi kwallo abu ne wanda shi yake komandan duka cikin mutum tanki kwallo mutum bata aiki ke duka cikin shi kuma za a samu matsala kamar shine ta daga fara daga zabar hal ya hutar ga cikin hayyacin shi matsala ce in haƙurwa ta tabu wannan kowa sani da a hinta ta samu ta yi ana samu matsala to dan wannan aka ci ya kamata a ta matakai da yawa saboda a kare kar ta taɓa wannan kwallo